barayi ne wanda ke da sunan hillani suna amfani da bindigogi ake fito saboda za ka gan da mashina sun yi jeri kamar mashin talatin kowa ya dauko mutum biyu kowa da ake fito saman rataye za su zo su isko ku ga gari su tarwatsa ku su kama halbe-halbe wanda ya fito su halbe su kore muku dukiyoyi. Ɗaya daga cikin dubban dubatan 'yan gudun hijira da aika-aikar 'yan bindigar jihar Zamfara ya raba da gidajen su kenan. Malam Muhammad Isa shi da sauran dubban talakawan jihar Zamfara da a halin yanzu suke samun samun mafaka a jihar Katsina ya ci gaba da min karin bayanin hari na babanin da aka yi ana dab da babbar sallah. Kun shigo garin mu misalin karfe biyu na dare ba su bar garin ba har sai karfe hudu na asuba Kun zo da bindiga irin mai jigida sun aje suna ta halbe halbe yanzu haka akwai kanina mutum ɗaya ma da suna kashe cikin yan uwana yana da mata biyu da ƴaƴa goma ana ce mishi malam mamman yanzu haka wasu yan uwanmu ba mu san inda suke ba yanzu haka ba mu yi sallah gidajen mu ba dan lokacin da abu iftila'in ya faruwa ke garin safe sai da nan ne na haka kabo kabo naira dubu biyu na ɗauko sa, ta tsuho sosai ba ta jima ba ta gani ƙwarai haka nan rungumo ta na tafi da ita a cikin garin Katsina. ta da abun ya faru kuwa ya ce gari ranar Juma'a ma mutum shida bai sanda Juma'a a cikin garin. Kazalika akwai ƙarin wasu dubban 'yan zamfara da ke gudun hijira a yankin karamar hukumar kankara da ke jihar ta Katsina. Baban gida Murtala ganau ne ba jiyau ba. Abin da na ganin ma ido na wanda ba labari aka bani ba za ka samu mutane a wuraren wayan da za ka same su mafi akasarin su mata ne a wurin da kananan yara haka zaka musu idan na tambayi kakakin gwamnan jihar Katsina Abdu Labaran Malumfashi ko gwamnatin Katsina ta san da waɗannan yan gurin hijiran zamfara masu yawan gaske a jihar ta gwamnatin jihar Katsina ta sani domin kuma ita ta bada wata makaranta a wannan gari inda suke yanzu aka zannar da su banda ma bada makaranta hatta tallafi tana kai musu domin shi gwamnan da kanshi eh, gwamna Amir Bello mata na jihar Katsina kenan ya kai ziyara tausaya ya bada haƙuri kana kuma ya ba su alkawarin cewa gwamnati akai-akai za ta rika kawo masu tallafi kuma ya kira ga al'umma na da ke wajen wannan karamar kuma da ma makwabtan su cewa a rika tallafa ma mutanen a rika taimaka musu. Mutum nawa ne suke samun mafaka nan jihar Katsina? To gaskiya ba a iya cewa duk lokacin da wani abu ya dan faru na tashin hankali ɗin sai sai su tafi waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba dan a lokacin da suka zo akwai mutane sun kai sama da dubu goma. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.